أعوذ بالله بسم الله وعلى حركة الله فدائم صلاتين كاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم يا جماعة المسلمين اليوم الأهلي خذوا المحرم hijira na dubu da dari hudu da talatin da bakwai sabon kalar da musulunci ya Allah ka ba mu alkhairin mu gaba ɗaya ka tsare mu shirin da gaba sha takwas ga watan goma cikin karatu da ya gabata kamin ba da hutun sallah ta layya shine bayani akan abin da ya shahi nasaba ta su mujaddidin addini a shekhu hukumanin muturiya ta gama da kuma allahu yin rahmati barduwa cikin abin da muka yi magana kakansu na goma musa da kwallo wanda karni na takwas yake zuwa na tara kuma shine mujaddidi na takwas shi al'imamu sayuri sun yi zamani ga al'imamu sayuri shi ne ke tsaye ce kaga sun haɗa ƙarni guda amma ba su ga juna ba kamar da bayani ya gabata amma shi musa da kwallo sun haɗu da antazoni wanda ya rubuta kamar da ko shi ne da la'ilul khairati ya haɗu da su al'imamu sayuri da al'imamu mahalli wannan kenan bayan haka kuma akwai waɗanda muka faɗa su biyar waɗanda bajji mango ta haifa ita ce kakan illa ne gaba ɗai akwai kula wanda sunansa muhammad na biyu kula sunansa abubakar na uku darda wajar sunansa umaru akwai kuma turaɓe sunansa usman akwai burda sunansa aliyu kaga duk alkula babul arba'a din gaba ɗaya da kuma sunan jagoran kowa da komi ya sanya mu sunan biyarsa ne guda biyar su wannan za ka ga mai yawan mutane sun ɗauki wannan sa sunan ne kuma yanzu halifofi guda uku da eh, guda hudu a ni domin neman albarkacin su bayan haka kuma daga cikin abinda za mu kula da su shine yayi biyu ne suka haɗu suka yi aure da na zaraci shi ne hukumatun ma'adin sahabi dan sahabi sannan da hillanci shi ne baji mango a nan sai suka kama yare na hillanci domin karancin waɗanda ke magana a larabci a wannan lokacin a sani kan a kusa to to kaga su illa ne ruwa juna sannan nan wani abin lura muhammadu sambo kullo ya faɗa cikin kanzu nashi cewa ba wani yare da ya kai larabci na biyu kuma hillanci wannan kenan cikin yarurruka na duniya a wannan wani sirri ne Allah subhanahu wa ta'ala da faɗa bayan haka kuma an yi magana a kan nisbarsu wadda muka kawo wannan sarsala ne karshen ta ne wadda ta fi karfi ita ce riwaya ta uku ta karshe wacce daga aliyu sai musa da kwano cikin diyar nan nashi bayan haka kuma daga cikin abinda za mu yi magana inda za mu tashi a yau shine shayi na talatin da uku shekara ta biyar a nan akwai abu da ya faru mujadilin addini ya samu karbuwa kwarai ana zuwa gabas da yamma kudu da arewa ko ina akan zo an karbi wannan tafiyar tashi amma matsala sai za a ko su bangare na kabilar hilla ne sai zan ba su zo suka karbi wannan tafiya da shi ba Daga wannan akwai damuwa akan haka to sanadiyar haka sai a shehu abdullahi buhuri ya yi wannan magana ya ce kuma daga baya lamma a tsarar gida a lokacin da ne ga mafi yawan garuruwa ya ci awamu ahliha wa awasu zane garin mutanen sai da ba su da karatu shi ne a wani makawasu da ke bandancin su su ne malamai kusan majoritin mutane am ne da baya idan mutum ya nemi ilimi yake da kansa to sai zan khas sai zan cikin hawasu ma'ana malamai to gaba dai sukan zo ila shekhi Usman zuwa ga shehu Usman yantafi'una bi mawa'izihi suna fa'idantuwa suna amfanuwa da wa'azi-wa'azin da shi kuke yi Ko ya ta'ajjabu da bi azabihi suna lalattuwa da lalubban shi an san idan kana tare da mutum don shi ne da ake shagarzantar game da idan za ka yi karatu ga mutum kamin ka iya karatu gare shi sai ka koyi da ne da kuma aƙida ce kaga in na kwarai ne wannan za ka su in kuma ba na kwarai ba ne akwai matsala to suna da dacewa irin na dubba na shiwu wai da kulon kuma suna shiga fi jama'a ciki a cikin jama'a shehu a kuwa jangabai gabai ma'ana jama'a jama'a kamar ya yi shiga ce ne da kulon na fi dini da makwata amma matsala wa a arzari ban ga haka yin ba ibari kabilatina da manerijin kabilan mutasillami kuma alhali su ko aula bi zalika su suka yi cancanta da haka ne domin na kusa ga da banyan su da ke shi na zanto sanadi haka ne tsara kabilatan ha'iyyata waka mai karewa da ha shaƙa ne sannan sanya mata suna risalatan nasa'ili leta ta nasihohi wata nasihohi ne waɗanda sun kunshi shika-shikan addinin musulunci da kuma ladubba na addinin musulunci a cikin wannan leta ɗin wanda ya yafka a cikin wata bai a fa arsaltuha ni aika wannan leta ilayhim zuwa gare su ya nuna cikin gari guda ne shine risala amma idan wuri ya bambanta ana ce mata mughabara ya ta'ammalu ma fiha domin su lura su yi taskai da abin da a cikin wannan leta ne wani misali au domin su yi gaugawa ila nasu dinin Allah ta'ala akan taimakon addinin Allah madaukakin sarki ko ga waɗannan cikin baiti hamsin wannan waka muhammadu mustapha wanda mutumin shehu usman ne mutumin shehu abdullahi ne babban mutum ne kwarai a nan gwarba ya cike a kiyo to shi ya ɗauki wannan waka ya yi mata safami dama baiti dangobi biyu ne to shi sai ƙara dango uku ga kowane baiti sai suka zan dango nawa kenan biyar shi ne safami kuma abin abdullahi yana jin daɗin wannan takamiti kwarai kamar da bayani zai abin da abin abdullahi ya ce ya yi mata wani takamiti sun ka kamar mutum guda ya fi ce an gane ruwa da giya a ce ka hita ruwan da a cikin giya ba za ka yi shi su ba to haka a ce ka tsame na mustapha ka zaɓe ka tsame na abin abdullahi ka ga ka zaɓi kowane daban ka ce an gano wannan fahimta ce ta shi abdullahi a cikin wannan waka ga idea ce ta mustapha ga idea ta to za ka yi bambanta saboda kamar mutum guda ya waka to shi a imtizajin ma'idin rani to a nan da yake idan mun kari ba shani na tasa'in da ɗai ta hamisin yana to sai wani tunani cewa wannan idan mun haka karanta wayannan baituka guda hamsin to muna buƙatar da hadisin ciki haka in an ƙara tabiha ce sai mun koma mani ta kamis amma in mun kai ta kamisin ba mu da buƙata da ni da wanda. ina fata an fahimta sanadiyar haka ina ganin sai mai jirgin zuwa ta kamisin domin waɗanda bai sukan da zamu suna cikin wannan takamisi tare da ƙari ai kamar zuhudu ne dan biyar da dan goma in an kai dan biyar ana buƙatar yin dan goma amma an kai dan goma ha ba a buƙatar yin dan biyar wannan ke sai da kuka inda da dai to sai mu gobe sai da kanka inda yau ga farkon على قبيلي صدقت كالروائح انت يقينا هيدتك النصائح ولكن لهت انها النفوس الجوائح برئت فأشجى لي طيور الكوارث وبرأني منها القرآن ألا والكاتجيا يا قليلي ya kai abokina na kudda kudu ana baiti na uku na farko su ne na mustapha da na hudu da na biyar na karshe su ne na shehu abdullahi ya fadele ya kai abokina na kudda kudu wanda ban da irin da shi ne khalid wanda an san ko ya? haka aka yi mata takamin amma shi alfazami baiti biyu yayi to shi wani ya yi mata baiki uku sai zan takamin saka da yawa za ka samu haka a rawa'ihu iskuka saddaqatka su gaggata ta kai wannan aboki nan alimtu na tabbata yakinan sani na yakini almasa'ihu wa'annan nasihohin da zan yi hayyajaska sun motsa maka rayuwa walakin sai dai kash annukusul jawalihu rayuka masu sandara lahat su suka kai suka rabtana an hajar ka ya sha batun waɗannan nasihohin da zan yi maka sariftu na yi wurin ciki amma a ƙoyoron kawabihu tsuntsaye waɗanda suka yi ginin ginin da fuskansu suka gimta fuska to fa a su suka sanya ni sunu suka bata mera an san sun ke kan gira ba aure to haka su kabilan nan ta kula da wasu suka da suka ballabare shi to sai ta su da tsuntsayen da suka yince rai na yi farin ciki mutane sun rodewa amma ga tsuntsayen da suka bata rai amma ma al-qulufu hadurra jam'u gaisin arrawa'ihu wanda suka yi mariciya da suka zo da marici an san hadarin mariciya da konewa ya ce daga malamai wanda suka karba ga sunna ta alai muhammad sallallahu alaihi wasallam su wafara ne sun faranta min rainin ha daga sunan can da sun tsuntsayen can da sun ka sami ga hitunai da ne amma murabun ga wata hankaka can yusa'i wanda ke kwakwa tana zuwa ta hankali ta ta ne na yi kuka ita wancan an kata ne sarutu na yi farin ciki a tsoron na wa'ishu tsuntsaye masu nishi na kuka fa ashjari su suka sanya min damuwa dama shajau damuwa wadda adda tsanani kwarin musamman ga wanda ka amince ma ya maka ba daidai ba akwai wani baiti da hasaru bukhari radiyallahu anhu a lokacin da aka yi wani abu da aka ga alamu nan sallar sallama ran ta ya kashi hassan yake ba magani game da jihar wannan matsala shi mu yabi abubakar gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ke cewa in za a tazakkar ta shajiwan min akhi tikati fakur akaka ababat bi mafa'a a cikin shi ke cewa khairan bariyati atkaha wa ahdalaha ba'da an-nabiyyi wa awfaha bima hamala yace aiki idan ka suna damuwa shi shajaru daga ma'abuci aminci kaga shi shi ke sa ka damuwa kuma ya komai samun ka wanda ka amince ka amince ba da ɗaya daga so ma aiki kenan ka tuna ɗan uwanka na jini na addini abubakar abin da ya aikata ma na taimakon addini abubakar ɗin nan shi ne ya salikai gaba ɗaya wa'insu duk ya salikai tsoron Allah duk ya yi su adalci yayi su cika alkawari amma ba a da nabi bayan an cire annabin ga da nake gaba gari. shi sai ma yake ce sadaqta ya hasa sadaqta ya hasa sadaqta ya hasa dan kai gaskiya kai gaskiya kai gaskiya shi shine wanda shi jawo marin tunai rashin lafiya amma kuhulun karo karo na waɗi masu tuni fa ashjani sun bata min rai biyabun kuraye bawaruhu waɗanda sun ka gitto jihar dama za su ta samma hauni in abin hito da dama idan yi hauni ya yi to suna canfa su su tsoratar shi ne a amma ana cikin haka abdibaru bareyi ne an san barewa kamar awaki suke ba su cutar suwa inda in ta gani kama tana iya gudu astawani wa'anda sun ka to da jiha hauli za su na yana dama to suna suna annishi da su suna fatan kwari da su wa amma na su suka kwantar min da hankali min hadar ga waɗancan kurayen nan ya kamata waɗanda suka jaye ne can ba su taho ba kamar su an ziyarar mawari waɗanda suka karɓi addinin su abdiba ustabani to abin da yasa aka samu haka ba mamaki liƙaunin to tauja da dangi shafa'atun wannan ya samu asali ne domin zancen wanda ake fatan ceto gare shi shi shine alaihi wasallam ya yi daidai bi ummati ga ummarsa wanda ita wannan al'umma lam tashmilan azalamatun har abada bata ba za ta gani wannan al'umma yana nuni ne ga hadisi Alaihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yastami ummata Muhammadin ala dalal wa yadullahi ma al-jama'a fa man shadda shadda inna qawla man hakika Allah ba zai gangara al'umma Alaihi sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane suke taimakon Allah yana tare da inda taro yake wanda ya race zai race kawai shiga cikin musulman gandun fatina hujjat cikin mu akwai masu shirya suwa au suwa fiye ta har inda masu take zuwa to shi ka ya samu asali wannan magana da kaulin nabi saboda zancen annabi لا تزال جماعة wa jama'a ba za su kushe ba suna bisa gaskiya mai na cikin mu auye ji al-maqari har inda alkiyama ta a nan yana nuni ne ga hadisi a cikin sahihul bukhari wanda hadisi ne daga cikin hadisai 163 waɗanda babban sahabin nan katibul wahyi muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu ya rawaito ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'aike ke cewa la tazalu fi ummati umma qa'imatun ala al-haqqi la yadurruhum man khalaqahum wa man khazalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum ala dhalik cewa wasu al'umma ba za su fushi ba cikin al'umma suna fita da gaskiya sannan wanda ya saba musu ba zai cuta musu ba ko wanda ya tabbatar su ne goya musu baya ba kuma haka suke wannan al'umma har al'amarin Allah yanzu suna bisa ga haka masu bayani suka ce kuma wannan al'umma kowane wuri akwai su kuma kowane zamani akwai su wanda za su tsaye tsayin daka bisa ga gaskiya ala ku halka ku jiya hal shin Ake akhizuna risalatan akwai wanda za su yi wannan da ya hanyar zuwa ga dangi kuma wannan leta ne da duk ta nasiha da hanyar zuwa ga dangi wanda ita wannan leta ba a ta haskaka kan nujumi kamar taurari dilalatan da suwa dama daga cikin ni'imar da Allah ya muna ta hanyar dibin taurari ka gano gabas ko ka gano wani lokaci na samu Allah yana cewa alama ce wajen najmi ko yahtadi akwai ni'imomi da yanzu duk da ice ni'ima ce yanzu da yawa za kana wani wuri sai a ma misali da wani ice sai mu ce ce wurin ice kaza in ka fi kaza wannan ba karamin ni'ima ce ga ni'imomi nan da dama fakar hakika alamin nan na sirru masu nasiha cikinmu sun faɗi makalatan wani zance su ga masu nasiha na ga da suka ce Allah ka jiya abdi gan أبلغ كإيد رسالة ليس أني zuwa ga dangi na wanda na san idan ka kai ta rijalun mazaizai aw nisa'un sawali ko mata na gari na kirki na musali na cinne ta ina za su kiyaye wannan leta to ka kai wannan leta da salihin ga na kware cikin su na kware cikin su min ka'imin laili ne mai qiyamul laili sa'ili mai azumi wa qari'in da mai karatun alqur'ani cikin shi aw mu'minin ko kuma mu'mini fa da zalimin wanda ba azzalimi ba wa jahilin da ma marasa ne a cikin su aw fasikin ko fasiki zai jara'i ma abu shi ma ta'addanci ka kai mai shi kai ne zai kwashi wani abu a cikin wannan laifin da amilin ka kai mamallane cikin su al-bayi ilmi ko ne neman ilimi raini mai harda mai cikakken hankali wanda yunasihu yana da siha fi da ciki bi izhari don ya bayyana dalilin ga dalilin an a kuma cewa da kullum minhum ga kowane daga cikin waɗannan mutanen ahli sunnatan karayar da sunna ta na imam sunnata fa jiddu ku kokarta bina tare da mu sa'ayan ga aiki tukuru da gaske da nan hori a san domin mu shari bidiya ita bidiya matsalar kama kala man yarju bina fihi kuwata kama kamar wanda man yarju kuwatan wanda ake fatan kama huwa bina da mu fihi gare shi kala ya fara shi ne mujaddadin addini ya shi ne shehu abdullahi wai mai kamar yadda ya fara a ƙulu da ku zan ce wa wannan da za a ba da ita umta shi wajen ku kai kira da a watan ba ni da kira ba da addini ba wannan addini kai da awa idan kai wannan da awa awahun marasa sani au hawasun ko malamai jihadihun manya-manya gaggaggar ah, malamai manya-manyan malamai da jimfa za su karba ma wannan da'awar da za su ya ce malamai shugabanni domin na al'amari za a ga malamai su ne gaba gaba in kawai aure in zanen suna in janaza zai sauran wasu shawarwari da addu'o'i da idin dai malamai su ne gaba gaba wadatar da shaifa kakka yadda ka bi shaifa min gaji jahilin shine bakita na mai musu shine bata ta mai musanyawa shi jahil mai musanyawa bisa ga ya san abu wajen hadu bi hawa sai sana ta an shi ko in ka iya gaskiyar ka baka san abin ne wala ta da kakka yadda bil adiyani da duk addinai kawai da iri min ghayra amali in ba addini alaihi wa sallam shi akwai addinai da yau. wala ta turukan kakka yadda ka kyale shauran wani gaure da an kai cikin addini a ji sunna kawai lidinin ga addinin nan mu'ayyadi abin karfafa kakka yadda ka ba wani shugare wani gaure da aka yi cikin sa dan wala wala takhsha kakka ji tsoro da akwai bambanci da alkhashiya da alkhawf shi alkhawfu jin tsoro kawai shi ko alkhashiya jin tsoro da jin nauyi a cikin da jin kunya to kakka ji wannan tsoro ni kaula tikalin da zancen duk wani mai fada wanda shi wannan fada kana ce wanda an wawaye gebaye ta tafi suna koyi da wannan kauli to kakka ji tsoron wannan kauli fi izhari idan zaka bayyana da dinin muhammadin addinin annabi wala tasru karka yarda ka tsayu ga dajjalan mai yawan ƙarya shine dajjal dama wancan dajjal gaskiya ƙarya ga yi shi wadu ya da maride da kuma ƙetar iyaka shishigin mai taurin kai wa kula da kakkabi na zingabiyin ma'abuci zalunci kafidin mai balla min alƙawli ga kadarsa mu isiya na kakka yadda ka bi sabon zilayin ma'abokin ƙarya jahilin mai musu anin haƙƙi daga gaskiya ta tafsa takdiban kakka yadda ka ji tsoron ƙaryatawa kowa ko in kara jahilin da musu mai musu a jahulin da kuma janci shine irgirin mai yawan jahilci wanda ba ya riga ya bace wal haqqu sabiq alhali ga gaskiya ya bayyana ya hito da ni wasu tsoron izini na mai yawan annamimanci ta hukuma kuma kakkaji tsoron ga ƙyan ɗa'inin mai suka ka tamuriha da magudi shine garwaya gaskiya da ƙarya da zai rayyan bata ma'inin makaryaci min addini ga addini yawa addini ƙarya shi ma ne min ma ne ya mimu ne la min ma ne ya mumu dama mana ya yi karya ya minu yana karya ma maka makarya sannan akwai mana ya yi taimako da abinci ya mumu yana taimako ga abinci ma inu mai taimako ga abinci wata hari da shaikon kuma kakka ji tsoron garwayawa ta shaidan shi shaidan ya garwaya wani abu na gaskiya da ƙarya to shi shaidani na minar insi na mutum yake nufi can inna shayabi na in ja'u li kuma ya hulko na su alƙawli duniyar wajibata hamlan da kuma giba ta mai yawan zunde wajen gina da takaicin ne mu tsoye iyayya manarashihu wanda ka karkata ne a wani daga al'adodi miyagu sa'iru shi ke taimaka ma wancan wanda ne ke karkari abin wani matuna abin da mu an tattaki madda'a'in mu gimshikai na addini musulunci guda biyu su daidai da shi a mu na daidai salatun sallah da daidaita wa tauhidin da tauhidi wa ma samu sa'in da abinda mai azumi ke Musa shi ne ramadan zakatun zakka wa hajjul baiti da hajjin dakin allah idda a ƙarin idan shekara ta wa laysa hadim ba wanda yake rushe da matar ne yadullahi da inda ikon allah ke ki wa laysa zalihu ba wanda yake tunkuɗe li amrin lahi ga al'amarin allah in ja'a idan al'amarin allah ya so da daga cikin inda za mu magana da kansa shi ne wannan waka tana da baiti hamsin da biyar da wurin salati akwai inda ya maimaita in muka sun yi yi bayani amma asalin su baiti hamsin ne saboda mai mai wancan baiti za ta samu ƙarin guda hamsin ne sannan muna ce murna ta musamman da limanin wannan masallaci shine malam faruku da kuma alhaji musamman bashir fara kan dawo da suka yi da wannan hajji da ba Allah subhanahu wa ta'ala shi karɓa musu kuma Allah ka mai mai samun cikin goshin lafiya wanda suka rasu Allah subhanahu wa su suka yi shahadar su ba su sami musamman sallan wanda ba su da lafiya cikin su ka ba su lafiya bayan haka kuma takaitaccen bayani cikin minti biyar insha Allah ta'ala kan wannan wata da ya shigo na ashura falalar wannan yini ya inganta cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi hijira da makka zuwa madina hadisi ne na ibnu abbas radiyallahu anhu wasu yahudu suna azumi ya tambaye su niyyarsa suka ce abu ne Allah ya wuka haka kamar kimo fir'auna da shirar da annabi musa da jama'a su fir'aun da shi da jama'a jama'arsa miliyan da dubu ɗari shida ne duk aka halaka su ko guda da ba su ne za a ce jama'a da musa kusan rabin su gaba ɗaya aka ce shi su ko guda da halaka ba su sanadiyar haka muka ashe ma'aikin ce ai mun mutu cancanta da annabi musa ba kuma sun ke shi a samun nasu bayan haka kuma da wannan azumi shi ne farilla na ashura sai da baya hijira na shekara biyu sai aka canza da aya ta Allah ne ta sabbi ya da dina amin kusurin alaikum siyamu kama kusurin ala da bin min kabbi kun amin kusurin a cikin suratul bakara sai wancan azumi na ashura ya tashi daga zama farilla sai wanda ya fi ne wanda sai kasance shi ne na farilla shi ko wancan ya koma suna masu musahabiya wannan hadisi na bukhari da muslim har yau dai na muawiya tun da abin sufiya na radiyallahu anhu bayan haka kuma wannan azumi na ashura shi annabi yayi na tasuwa amma abin da yake da in bakitu ila qabilin la su manna safiya wallahi in rayuwa ta ta kai bai zan yi azumi na targa wannan sun sun zara wurin na alƙiwa da kai ba sun shi ne aka yi na hajjinsa sun shi daina ne mun ke cewa wa ashura wa wa tasura ma'ana kan yi azumin ashura akan yi na tasu yana karkare ƙananan zunubai da suka ƙananan zunubai na shekara guda ƙananan zunubai misalin ƙaramin zunubi kamar a tsara yuka gaba ga dabbar da za a yanke ƙaramin zunubi ko a yanke wasu wata na kallo duk ƙaramin zunubi ko kuma wuce ya ya ta da dariya karamin zunubi wannan shi a farkon karamin zunubi duk wannan karanan zunubai wannan azumi na karkare shi an san na abin da ya shirage wanda ba wannan wata wani arfa shi shekara biyu ka karkar da kananan zunubai bambanci wanda yini ya shahi annabi musa wancan ya shahi annabi muhammad zai dina kan bambanci wancan shekara zuwa shekara biyu bayan haka sai bayani a can cika ciki shi ne zai samu yau hadisin ya samu ko wuce mun sallar sallama ya faɗi cewa duk wanda ya yalwata mai iyalinsa Allah na ya yalwata mai sa'ir sanadi tsawon shekara jabir radiyallahu ta'ala anhu yace mun jaraba mun ga haka ne ibnu uyayna rahmatullahi alaihi yace kusan shekara hamsin zuwa sittin muna jaraba haka ne mu yalwata mu iyalinmu a asura mu ga cikin shekara 60 zuwa 50 zuwa 60 in ji in mu yayi sannan kowace mazhaba kake ta yadda da wannan shiga shi na daidai cikin ne na guda guda gabani sun yi mai akan cewa yalwata mu iyali din ya tabbata cikin addinin musulunci zai da kuma addini a cikin ya ku sunna ya yi wannan magana ta da samun yare da kuma yan uwa da miskinai daga cikin abin da mujaddidin addini da wannan su fatan Allah subhanahu wa ta'ala a kai wannan shekara Allah subhanahu shi shirin da Allah da dokin shi sannan muna ƙara ce murna da tsunguwar masu malam da biyu wanda ya sakatare kan karatun da ya kammala kusan tsawon shekara su da kan garin ne dubure na doktor gini da su wani shi ala doktor na shi kai maka da su rika mun kasa abin da za ta iya taimakon addinin musulunci yana haɗe shi da su sami musulun sallama yallan gidan da su da wani ba su ne mahajjatan mu da suka rike wanda ka bishe su lafiya cikin koshin lafiya kuma Allah ka hajji da su kai sunan ma muna tare da muhammadu laila na gidan haƙƙi ko shi allah ya mishe shi lahiya da su in sha mai akwai da dai sauransu wanda shi ka rage wanda ka mishe su lafiya ta hannun sha shara su ne assalamu alaikum ba rahmatullahi wa barakatuh a wani liyar magana da sun yi wata biyar da kake da muka cewa ko suna yi tara ga wata ko suna yi goma ga wata wannan duk daidai ne a cikin sharhi na mahaukata cikin hafsa wuri ya yi wannan magana har bai tukka ya kawo cewa wasu tara ga wata ne ko goma ga wata to sai aka ce a yalwata gaba ne da tara inda goma da tara inda goma to sai abin lura suka ce ai wani zai ɗauki azumin to an ce ai akwai yaran da ba su azumi cikin shi ko sharhi sharhi almawaku yake so tun da rana an daidai wata ta shi saboda ko da mutum abu ne wannan sai a kula da shi ana ka daidai wata tana tsaya da daddare to tun da rana an daidai wannan yini dai guda biyu in duk kai ba wannan kenan sai kamar azumin na ko suna ma yi tara da wata da goma bauta da sha ɗaya ga wata wannan duk suna yi saboda dai gani kula shi musu صلوا على النبي محمد اللهم صل على محمد sai a kurkun lafiya bismillah kuma shi karatu a can hajji da kuma yin gida da shi a wajen wasu ni ka ce ha guda guda a kan buri Allah da suka dawo lafiya kuma Allah ta sa wajen can su dawo lafiya cikin goshen da wani su يا صبرين يا رب العالمين يا رب يا رب يا رب اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة اللهم وازن أقوالنا وأعمالنا ونياتنا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله أخير لنا أن يجيبك على قوامش بالشر الدنيا ما تريد على خير اللهم صل وسلم وسلم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم

الحمد لله